Ooh. <laughs> shin kana so ka bidiyo kamar wannan to da Allah idan kai bako na cikin channel din na ba ta ba sai yau yana so ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu karar sanarwa tunda za ta da abin da dora zai samu isa zuwa gare ka dukkanin kayan aikin suna cikin description idan baka san me description ba ka duba comment na farko zan aje maka sai ka download din komai a ciki nagode Allah ya saka da alkhairi mu je zuwa cikin bidiyon farko za ka buɗe application ɗinka na kayan master kamar haka wannan ita ce software kayan master sai ka zo da wanda aka sa plus nan sai ka taɓa shi kamar haka bayan ka taɓa shi kamar yadda muka saba da kullum muke gaya muku shi nan ta baka wajen edit ɗin guda uku bidiyon naka mai faɗi ne za ka shiga nan gurin in mai tsayi ne za ka shiga nan gurin in kuma madadici ne za ka shiga nan gurin to yanzu mu da wannan na farkon za mu aiki sai mu taɓa shi kamar haka bayan mun taɓa shi ba shi za ta kaka nan gurin to wani gunda aka ce media sai ka ɗauko shi kamar haka bacin ka taɓa media to ga can ta watsa maka dukkan bidiyon da suke cikin waya ka kenan sai ka sako ƙasa a hankali ka sako a hankali to mun wannan shine bidiyon da zamu editin sai mu taba su kamar haka bayan mun taba su ga bidiyo na farko da muka kenan shi wannan actonom ya to sai ka taɓa shi kamar haka ga wanda kuma zamu editin a kansa sai ka taɓa shi kamar haka bayan bidiyo ɗin sun zo ga wani guda ka sa gutsun nan sai ka taɓa shi kamar haka bayan ka taɓa karma gutsun nan to wannan gun gashi ta nuna maka hoton tuka tuka da ganin kashe to abin da zaka shi ka zo daidai nan gun mai kamar tv din nan sai ka taba shi kamar haka bayan ka taba shi ga wani guri an sa capture and save sai ka shiga kamar haka ka taba shi kun ga ta dauki hoton wannan tuka tuka din kenan to yanzu ya zamu mu gyara shi to bidiyon namu ne inda kun ba a hankali wannan shi da bidiyon wani yan ko ba mai wahala bane zan koya muku yadda za ku cire shi wannan mai buga tuka-tuka din kenan sai ka ja bidiyo din baya kamar haka kamar da kuke kallo ga aktar mu na farko ya to inda kuke kallo ga shi wannan shine farkon bidiyon kenan kamar da kuke kallo to shi wannan aktar namu wannan ya za ka boye shi ai ga hannun tuka tuka ya rage ko to sai ka zo daidai santan nan gurin sai ka ce leya ka taba leya ɗinka kamar haka sai ka shiga media dama ka capture din wannan hoton ko to nan gurin shine gurin capture din inda ya aje maka wannan hoton da ka dauka kenan sai ka shige shi kamar haka sai ka zo ga hoton da muka kafsar din nasa sai ka taba shi kamar haka to kun gan shi a sako ƙasa ko kun ganshi a sako kasa to sai ka taba shi kamar haka sai ka zo sun ka taba shi kamar haka ga wani guri mai dugo dugo wannan horizontal line gashi na kwance guda uku guda hudu kai mai kamar tibin nan sai ka taba shi kamar haka to kun ga ya ba ku aushi iri-iri idan ka taba wannan na farkon zai cika fuska waya gabaki daya idan ka taba wannan na biyun kamar yanzu wanda kun ga suka fuska a bar idan ba shi kake so ban ka taba nan kun ga ba ku rabi gashi kamar yanda kuke kallo ya raba gurin gida biyu kenan wannan kun ga ya yanke sama kenan to mu yanzu da muke so na na hango muke so sai mu taba wannan bayan mu taba wannan kamar haka kun ga yanzu wata mutum ya bata ko to sai ka zo dai santa nan gurin sai ka ja shi a hankali kamar haka kana kallo kun gani ko to sai ka zo santa nan gurin haka daidai santa inda su zai buya sai ka boye shi kamar haka bacin ka boye shi kamar haka ga wani guda ka sa gutun nan suka taba shi kamar haka da kun ga yanzu shi hoton kun ga shi bawan Allah namu akta namu kenan ya buya to ya zaka ka ja wannan abin yanzu har karshen bidiyon suka taba shi kamar haka sai ka zo santan nan gwai suka dinga jan sa haka ka dinga jan sa haka ka dinga jan sa haka ka dinga jan sa haka ka dinga jan sa haka karshen kun ga mun kai shi har zuwa karshe ko ba sun ga kai shi zuwa karshe suka taba wannan kalmar gutsun to yanzu za mu zo mu jarraba muku filayen mu gani kamar da kuke kallo to kamar da kuke kallo yanzu a bidiyon namu wannan gashi hannun nasa yana fitowa to bidiyon namu ya nuna alamun bai gama haduwa ba kenan to idan ya baka haka ya zaka ka gyara shi ni da na gaya muku idan na muku edit na bidiyo ina yin kuskure ne saboda ku masu koya saboda ni na riga na iya a iya inda dan iya dade ne ma dan koyo ne to amma dai na riga na iya ina ce ba zan dinga kuskure ba idan mutum ya kuskure idan mutun ya kuskure zai kasa gane za a gyara to wannan hannun ga leku za ka gyara shi wannan hannun ga shi ya leku inda za ka gyara wannan hannun suka zo gefen nan suka taba shi kamar haka wannan hannun da ya buya shi ma suka dan ja shi suka seta shi da wannan ka seta kibiyar ka gani ko yanzu hannun ga shi ya buya suka taba wannan kalmar gutun to yanzu za mu sake play mu gani gani ko yanzu ga shi tuka tuka tana ta buga to amma ba gani buga ba gani gani ko ka yi ma da abin da dai to wani duk abin da kuke gani a cikin shirin fim duk wannan abin za ku iya hada shi da waya hannu ba sai layi da kwamfuta ko wani abu da sauransu ba inda kana da waya kamar ki software kana masa duk editing irin wannan za ka iya yin sa to dan uwa bacin ka gama to shi ne za ka yi expert din wannan abin zuwa gallery misali bacin ka gama hadawa ya zaka kama da shi cikin gallery dinka sai ka fito kai back kamar haka bayan ka zo kai back ga shi edit din da muka yi sai ka taba shi kamar haka ga wani wuri da aka sa kamar kamar sharing zuwa ga bluetooth ko zanda ko wani abu da sauransu idan ka shige shi sai ka taba shi kamar haka bayan ka taba shi to ni kun ga waya ta da ke samson cewa bowa waya ce gashi nan ta ba mu QHD 1440 kenan shine babbar resolution wannan FHD shine wannan full resolution wannan kuma HD shine 720 to idan shi din wanda dai ya danganta da irin wanda kake so ta fitar maka sai ka zaba sai ka zo da aka ce export din nan sai ka taba shi kamar haka wannan export din sai ka taba shi to dan uwa wannan shine hanyar da zaka bi ka editin na bidiyo kamar wannan dan Allah ina so idan kai bako na cikin sai ina wata ta ba sai dan Allah ina so ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu ƙwarar sun hatin da za ce da abin da dora ya sami sa zuwa gare ka in kana sun cire dan Allah ka kalli bidiyon ka danna mu alamar like hakan zai sa an ji daɗi